يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka الله cikin ikonsa يومنا رانر 29 ga watan zulqa'ida shekara ta 29 ga watan zulqa'ida shekara ta 1434 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 4 ga watan goma shekara ta 2013 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun littafin nabiyyin rahma na malam muhammad sani umar rijiyar lemo muna nan a wato ainihin shafi na 66 a nan za mu tashi inda malam ya babban matashiya da babban baki ke cewa al-muqata'atul 'amma lil muslimin yanke alaƙa ta gaba ɗaya da musulmi an bi salo-salo da ake so a yi nasara kan musulunci da musulmi ba a yi ba da ne yanzu aka ɗauki salon yanke alaƙa ta gaba ɗaya mana ya ce lan a banu hashim mu'minuhum wa kafiruhum yayin da zuriyar hashim suka haɗu suka yi taro muminan cikinsu da kafiransu ala man rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan daukan matakin hana manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da isar da sakon musulunci ijtama'at quraish sai quraishawa suka yi nasu taro fa ajma'u amrahum ala alla yujalisu bani hashim suka yi wato ainihin haɗu akan umarni da cewar kada wanda ya kuskura ya sake zama da zuriyar hashi annabi ya shafa musu wala yubayi'uhum kada kuma wani ikulla cinikayya da su wala ya dukulu buyutahum kada wani kuma ya shiga gidan ɗaya daga cikinsu alaka ta yanki hatta yuslimu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lil qatl har sai idan sun miƙa annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da zimmar a kashe shi to sannan alaƙa za ta koma ta ci gaba haka mai wuya ke wa katabu bi zalika sahifatan a ta dalilin haka sai suka rubuta wata takarda fiha uhudun wa mawafiq wata take dauke da alƙawura da kuma ƙarfafan alƙawura Allah ya min bani hashim sulhan abada cewar kada a kuskura a karɓi sasantawa a kanun wato banu hashim da kuma wato ainihin ɗayan ƙabilu da suke cikin garin ba sasantawa ba magana a daidaita maganan nan ɗaya ita za wala wala ta'khudhuhum bihim ra'fatun kada kuma wani tausayi ya kama wani daga cikin su akan ko me zai faru da su kada tausaya musu hatta yuslimuhu lil qatl har fa idan sun mika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dan a kashe shi ganin haka fa amarahum abu talib an yadkhulu sha'bahu sai abu talib ya umarci dukkan zuriyar Hashi da cewar su zai su shiga kwararon da yake da shi a kankanin duwa ko yanzu zaga mutum yana da wani kududdufi a gefen guri ko kuma inda inda aka ɗebe ƙasa aka yi haka aka ce wannan na wani ne shi ya siya daga baya zai cike ya gini ko makamancin haka to su akan samu mutum da irin wannan tsakanin dutse da dutse ya zama a wani guri fili a ce wannan filin wani ne misali to sai ya ce to su je su shiga wannan kwararin da ke tsakanin duwatsu nasa ke zama musu matattara tunda an hana su shiga gidan kowa ba za a shiga gidansu ba su tare a nan da abin da ya kamata su yi su yi a tsakanin su fadaqadu fihi suka shiga wannan kwararo da ke tsakankanin duwatsu falabithu fihi thalatha sinin suka zauna cikinsa tsawon shekara uku a haka ko ruwa ko sanyi ko zafi a nan zai same su ko tsuguna wannan kadai a ya ishe inda za ku yi shi a wannan tsakankan washtar da alaihimul bala bala'i ya tsananta a kansu wa qata'u anhumul aswaq aka kuma yanke dukkan wata kasuwa don yin kasuwanci da su babu hulɗa ta kasuwanci da su bare ka siyo abinci ko a siyar ma fala yatrukuna ta'aman yadkhulu makka ta kai wato ƙabilun da ke cikin garin makka ba sa barin wani abinci shiga garin makka wala bai an ko wani abin sayarwa illa ba da ru fashtaru face sun yi gaggawar zuwa su saye ana zuwa da abu za a je a saye kan ma wani yi sha'awar ije ya kai musu ko kuma ya saya ya kai musu za a saye ne saboda haka bai ma isa cikin garin ba iya wata ballanta na hanyar isa ga wani daga cikin wa mana uhu an yasila shai min suka hana kowane irin abu da za a kawo garin makka don sayarwa ya isa zuwa ga ila bani hashim zuwa ga su banu hashim hatta kana yusma'u aswatu nisa'ihim yataghabawna min wara'i ash-sha'bi min al jum hatta kai ana jiyo muryoyin matansu suna kururuwar wato ihu a ta bayan wannan wato kwararo da ke tsakanin duwatsu minal ju'i saboda tsananin yunwa washtadda ala man aslama mimman lam yadkhul ash-sha'b sannan kuma bala'i ya tsananta akan wanda duk ya musulunta daga cikin waɗanda su kuma ba su shiga wannan kwararru ba akwai wanda ba su shiga wannan guri ba kuma suna nan a musulmai to su ma ba a basu ba fa auka kohum su rika ɗaure su wa azumat fitna fitinan nan da ya zama ta girmama wa zulzilu aka wato girgiza muminai zilzalan shadida girgizawa matsananci ta haka sai ka shafawa gemun ka ruwa in dai kana musulunci tsan tsatsagwaro za ka ba Allah ka manzo to za ka ji ba daɗi tun daga gidan kuma kafin a fita waje ce wannan tsananin addinin nasa ya yi yawa za ka ji maganganu iri iri to sai ka toshe kullum ka ka rufe idanu to ga manzo abin da ya fuskanta da zababbun bayan da Allah ya zaba su zama sahabbai a gare shi to kai kuma awa naqabu sahifa warwara alqawl warware alkawarin da aka yi din nan me ya sa me ya jawo aka warware alkawari wannan tsaka mai wuyar da su manzo suka shiga me ya jawo dalilin rusa ta suka dawo kamar wato ainihin sun sami yanci daga baya ثم بعد ذلك مشى هشام بن عمرو sannan bayan faruwar haka sai هشام dan عمرو ya tafi wakana بني هاشم bani hashim fi shi duk da wannan doka da aka sa ina sadar da zumunta da zariyar hashim a wannan kwararo da suke zaune suke tattare ko fiyatan a boye amma shi ma billai da cikin dare duk da sai je ya kai musu abinci sai ya satar wato hanya ya kuma kinta sai je kai abinci ya dawo masha ila zuhair bin abi umayya al-makhzumi wata sai ya tafi gurin wato zuhair dan abi umayya dan kabilan makhzum wa kanat ummuhu atila binti abdul muttalib mahaifiyar shi wannan zuhair dan umayya ita ce atika yar abdul muttalib wa qala ya zuhair sai shi hisham dan abu yace da zuhair kai zuhair aradita an ta'kula ta'am yanzu ka ci ka gamsu ka yadda cin abinci wa tashrabu sharab ka rika shan dukkan wani abin sha wa akhwaduka bi haythu ala? amma yan uwan babanka suna can inda ka san inda suke dinnan tsaka mai wuya yanzu wannan abin ne ma daɗi kana jin a sake kake faƙala wai haƙ ice tarda kai ma asla'u wa ana rajulun wahid in ya da jama'ar da aka yi wannan alƙawari da su ni ni kaɗai ai ba daɗin abin nake jin ba ya zan ji daɗin haka amma ya zan iya yi da jama'ar da aka yi ni ni kaɗai amma wallahi law kana ma'i rajulun akhar laqumtu bi naqdiha na rantse da Allah da a ce da wani mutumin tare da ni ni zan warware wani alƙawar sai an rubuta wani alƙawar da aka yi kasa sa a tsakanin wuyan Hala ana ya ce gani kasa ba abokin haɗi hala abghina salisan cito in haka ne karo mana da wani mutumin mu zama uku hala abul buktari ibn hisham yace akwai abul buktari dan hisham shi ma zai tarayya da mu qala abdina rabi'a ce to inda wani karo mana na hudu ma qala zam'atu bin al-aswad ce akwai zam'a dan asuwa shi ma in aka tattauna da shi akan haka ba zai kiba qala kayan khamis ce duk da haka karo mana na biyar mu ma dai mu dan yi kauri yadda za a ga abin gingirin قال bin adi عدي إيش أقول مطعم بن عدي فاجتمعوا عند الحجون bayan an samu wannan gudanawar zance tsakanin su biyu sai suka je suka yi taro a daidai wajen dutsen hajjun da ke garin maka sunan dutse وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة suka kulla alkawari da yarjejeniyar warware wannan alkawari da ke takardar da aka yi ta cewa banu hashim faqala zuhair zuhairu sai ya ce ana abda ubiha in an je gurin warware alkawarin ni zan fara ni ne na farko suka yi mutum su. Fajawo idan ba sai suka zo ka'aba wa quraishun muhdiqatun biha a lokacin quraishawa gaba ɗaya sun zagaye ka'aba an yi dandazo an taro fanada zuhair sai zuhair yi kuwa a cikin taro ya ahla makka ku jama'a garin makka inna na akulu ta'am mu ba halin da ake ciki wannan mai na cin abinci wa nashrabu sharab muna kuma shan abin sha wa nalbasu thiyab muna sanya tufafi da suturu irin wanda muke so wa banu hashimu halka amma ga zuriyar hashim can cikin halaka wallahi la aqudu hatta tushaqqu hatta tushaqqa na rantse muku da Allah ba zan zauna daga tsaye wannan da ne ba sai an yi yaga takardar da aka alƙawari alqati'atu zalima wacce ta yanke alaƙar dangantakar wato da ta shafi wato zumunta kuma wato alƙawari ko takarda wacce take ta zalunci فقال أبو جهل لن تهكسي أبو جهل يتشي كذبت والله لا تشك قريا بك والله بدا آياتك فقال زمأ زمأ تنقوان واتو مثل تنسو سيتشي والله wa qala zama anta wallahi akbar ce wallahi kai ne babban makaryaci ma radina kitabatka kai da kutiba wallahi ban mu yadda da rubutun da aka yi ba san da aka yi rubutun da ba wa qala abul bukhtari shi kuma abul bukhtari na uku sai yace sadaqa zam'a zam'a yayi gaskiya la narda ma kutiba fiha ba mai da abin da aka rubuta cikin takardar nan wala nuqirruhu kuma bamu mu tabbatar da shi ba ba ma goyen bayansa فقال المطعم بن عدي sai mutum dan aji ya ce wa kadaba man qala ghayru zalika duk wanda ba akan wanda yake ba kuma ƙarya yake nabra'u ila Allah minha muna kuɓatar da kanmu gurin Allah game da wannan takarda wa bimma kutiba fiha da duk abin da aka rubuta a cikin ta ba ruwan mu da shi وقال هشام bin umar fi zalika hisham dan umar shi ma ya faɗi abin da ya faɗa akan haka da ya koya musu baya faƙala abu jahal da abu jahal ya ga abin dukan ya yawa sai ya ce hada amrun qad qudiya bi yadda aka yi wannan mitin din da daddare aka yi an yi masa jakin ba ake ce masa jakin bene shi wannan al'amarin an riga an zartar da shi ne cikin dare tushuwira fihi bi ghairi hadal al makan ba a wannan gurin aka kunna wannan shawara ba duk yadda aka kan a zauna aka yi ta wa ba'atha Allahu ala sahifatihim al-urda Allah ma da ikonsa sai ya aika da wato gara zuwa ga wannan takarda da aka rataye alkawarin a cikin falam tatruk isman lillahi illa lahsat babu wani suna na Allah da ya ratso cikin takardar sai da ta cinye shi ba shi a ciki wa baqiya ma fiha min shirkin wa dhulm ya zama ba abin da ya rage a takardar sai abubuwan da suka tarkata suka faɗa na shirka da zalunci wa qati'atin da yanke zumunta wa atla Allahu rasulahu ala sanaa bi sahifati kuma Allah ya tsinka yarda manzansa abinda wato ainin wannan garatai ga wannan takarda da suka rubuta ta alƙawari kafin ma waɗannan bayan Allah su warware tashi magana Allah tun a cikin takarda ya tattashi duk inda sunansa yake daga ciki an sa wato ainihin gara ta ɗauke domin ubangiji baya zalunci baya goyon bayan zalunci summa nuqiba sahiba tunda gida ya dare ba yadda aka iya sai aka warware alƙawari rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa man ma'ahu min ash-sha'r sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da waɗanda suke tare da shi suka fito daga wannan kwararo da ke tsakanin duwatsu وقد رأى المشركون آية azima babu ko shakka mushrikai sun ga babbar alama daga ubangiji min ayati nubuwwatihi daga alamomin annabtar annabi da aka turo wato ainihin gara ta ci takarda kuma aka kawo farraka a tsakanin su suka warware alkawari kuma yanayin da suke zaton su annabi da sauransu za su shiga a cikin wannan guri ba su kai ga yadda suke zaton ba don ba su zaci za a kawo wannan shekarun akwai ragowar wani mai rai a cikinsu wannan ma aya ce ta ubangiji cewar ba fa yadda aka iya addinin nan nasa su inda ba a so Walakin na akhbara Allah anhu sai dai duk da haka suna nan kamar yadda Allah ya bada labari game da su wa in yarau ayatan idan ma sun ga wata aya daga cikin manya-manyan ayoyin ubangiji da ke tabbatar da gaskiyar addinin Allah yu'ribu sai su bijire wa yaqulu sihrun mustabir su ce ai wannan tsafi ne mai zarcewa wannan tsafi ne wanda yake wato ya wuce yadda duk kake zata saboda haka arabo an hadhihi al-aya sun bijirewa ita wannan aya wasdadu kufran ila kufrihim suka ƙara kafirci akan kafirci hakan da ta faru ba ta sa sun ce kai wannan al'amari mu haƙura ne kawai kowa ya tsindaba cikin addinin nan durusun wa ibar darussan da aka koya daga wannan karatu da kuma izina da aka samu mala yace la kulu zamanu babu wani lokaci wala makani ko kuma wani guri da za ka tarar ya kubuta min ahalil muru'ati daga mutanen da suke da mutunci duk yadda guri ya kai da dagwalewa ba ka rasa masu mutunci a cikin Wa'alar ala du'ati lalle ya zama dole akan masu kira zuwa ga Allah an yas'au da'iman ila ihtimami biman yatawassamu yatawassamu fihim hadhihi al-khasla ya zama lalle akan wanda suke masu kira zuwa ga Allah an yas'au su rika kaiwa suna kawowa da'iman ko da yaushe ila ihtimami wajen ganin sun himmatu biman yutawassamu fihim hadhihi alqasla dangane da waɗanda ake wato tsammanin ko kuma ake ga akwai yiwuwar samun wannan halayya ta mutunci a tare da su da istifada ta minhum dan a amfana da su dan a karu da su fi awqati shada'id wal mihan a lokacin da abubuwa suka tsananta da kuma lokacin jarraba ko kunci saboda ga waɗannan mutum biyar su ne suka zama sila da sanadi masu mutunci da sanin ya kamata suka shirya da suka shirya aka samu wato an ruguza wannan tsari to a har kullum idan aka ce mutum mai kira ne zuwa ga Allah to idan ita shi guri kada ya zama kawai irfa idansa ce komai shi shi zai sayar da ya ga dama haka ce a'a har ka samu wasu wanda ake jin turaku ne a cikin al'umma masu basira ne da hazaƙa da kuma mutunci a raka hada da su ana cin nasarar tafiya ba anna ada Allah bi kulli zamanin mala yace makiyan Allah a kowane lokaci wa makarin da kowane guri yalji'una fi maharabati du'ati sukan fake wajen yaƙar masu kira zuwa ga Allah ila silahi qat'il arzaki zuwa ga makamin wato dace ko kuma yanke ko kuma tare arzikin waɗanda suke kira zuwa ga Allah wata mashigarka ta kuɗi wata hanyar samunka to Allah miyagu masu fada da addini da masu kira zuwa ga Allah in suka so wato da kira zuwa ga Allah ko kuma ka masa samaki to sukan datse abin da ke shigowa wanda yake wannan kira zuwa ga Allah bi irka'ihim domin durƙusar da masu kira zuwa ga Allah wa i'adatihim amma kanu alaihi da kuma dawo da su daga kan abin da suke kai min alhaqi na gaskiya wa huwa ma takarraru bi hadha al-asr kuma wannan shine abin da yake maimaituwa a wannan zamanin da muke ciki fi surati faslil muwaddifin ta salam ko ta hoton koran ma'aikaci ma'aikata al-mukhlisi na waɗanda suke yi dan Allah da dinihim dan wato ainihin taimakon addini da kuma wato tsayuwa akan tsarin da addini ya ce ana amalin sai a kore su daga wajen aikin da suke ka wasilati a alayhi wannan ya zama kamar wata hanya ce ta kuntata musu da takura su haula mawaqifihim don dangane da abin da ya shafi matsayar da suke kai ta gaskiya ko yanzu haka ce an sa wa ƙasa kaza takunkumin karya tattalin arziki saboda musulunci da take ko ko ta ki karɓar wani tsari da aka zo da shi na wato anin ta'addanci da ruguza addini in ce ba za ta shiga ko ba ita ta shiga ta zauna kan kujerar na isa ce to a sa mata kafin kuma kare tattalin arziki ka a sayi betar ɗansu kada a shiga musu da kayan da ba su da shi kada kuma a sayi nasu to wannan shine abin da ake ta kwaikwaya daga arnan baya arnan yanzu suke kwaikwaya suke ɗorawa ta haka ma ake cewa tarihi maimaita kansa yake duk wani abu da ka sani ka koma ta da zaka tara an yi tsaye irin wannan kawai maimaita salo ta saki mala yace anna ma asaba rasul sallallahu alaihi wa sallam hakika cikin abin da ya faru da manzo ya same shi wal muslimi da kuma samu eh, musulmi a da suke tare da shi min al-ibtila'at na wato jarrabe jarrabe bala'ai Na la'aza'an kamar wato wani jaje ne jajantawa ne li kulli mu'minin ga dukkan mu'mini fi ma yusibuhu bi hadhihi alhayat dangane da abin da zai faru da shi a wannan rayuwa min bala'in na bala'i wa masa'ib da musiba fadaka idan irin waɗannan abubuwan sun faru da manzo da sahabbai da suke tare da shi da su ne bayan Allah to kai da ban su ba sai ma idan haka ya faru da kai sai ka ce to dama tunda muna kan turba su manzo ba da muka iya kuma sai mu ɗanɗana abin da suka ɗanɗana ko dai ba mu kai irin nasu ko to shine wannan kamar wato wani jajanta maka aiki da kai ma abin da zai faru to wannan yana sa idan abin ya zo sai ka ɗauke shi da sauki ba zai ɗaga ma hankalin da kai ma za ka ji cewar ko ya ce addinin za ji hakura ma ne as'ilatu lil muraja tambayoyi don komawa abin da aka koya a daɗa tabo shi ماذا فعلت li لمقاطعة muslimin me quraishawa suka yi ne don yanke alakar su ta gaba ɗaya ga musulmi me suka yi sun daina sayar musu da wani abu an daina mu'amala da su ta a shiga gidansu ko su shiga gidan wani sannan ba yadda suka iya dole suka koma tsakankanin dutse da dutse suka nemi kwari suka wato ainihin zauna a ciki man kama bi awwali mubadaratin li inha'i al-muqata'a wane ne farkon wanda ya gaggawar tsayawa dan ganin wato ya kawo ƙarshen wannan yanke alaƙa da aka yi da musulmi shine hisham ko eh. man alladhina sanaduhu fi hadhihi alkhutwa suwaye suka karfafe shi wajen wannan mataki da suka bi su ne mutum nawa hudu ko da suka agaza masa wadda aka duk ka koma ga su zama ako su abul bukhtari su mutu'in bin umar ko na farko sannan sai yake cewa kaifa wajadu sahifa kafin ma a kai ga warware alkawari ya suka samu wannan takardar me ya faru da ita da rata ci dukkan wani sura na Allah da ke ci udkur durusa hadhihi alhadisa to faɗo mana darsan da suka shafi wannan abu da ya faru kai ma da ka ƙari da shi da ya kamata a ce ka zaluku daga ciki dan zaluku ko guda uku masha Allah bismillah yawa eh. haka eh yace ya sara wa Abu Jahal yace yana Abu Jahal ya gano cewa lalle wannan shawara ba a gurin nan aka yi ta ba daga zuwa aka tara yadda aka wannan shawara an yi ta kafin a gurin yace to shugaba da ya kamata ya zama mai kaifin hankali da hangen nesa na'am eh na farko ka a haka eh haka eh haka eh. haka da yawa haka haka yake cewa wato kuma har wa wani darasi da muka fahimta duk inda aka ce ana samun haɗin kai zai fi akan kiransa sama ƙungiyar duk inda aka rika samun haɗin kai da haɗa ƙarfi guri guda to yakan sa a ci nasarar abin da ɗaiɗaiku ba za su iya cin masa shi mutum biyar ne suka wargaza abin da wato dubunnai suka yi saboda haka in ana samun irin wannan haɗa kai to za a iya cin nasara a abin da wato in an ce a tafi a ɗaiɗaiku ba za a iya cin masa ba to ya kamata mu koyi wannan a cikin wannan darasi sannan ya ce kuma yadda wato mutum biyar ɗinta suka tarwatsa wannan shiri to wannan yana mana yanzu yadda karfin arnancin irin su america ita da in ta kafe ita kadai ta ta haukan kujeran naki in duk gaba daya an haɗa akan abin da ya saba mata to sai ta cimma abin ta gizo cimma ta riƙa yake nan iya karfinta to to yadda suke da wannan kafiyar da kuma wato kokarin su irin wannan to ya kamata musulmai su san shirin ne su zama kafaffu akan musuluncin su ko abu ko a yaran su ma eh sura sai kuma na eh cewa duk mutumin da zai bi tsari na Allah ya ce annabi ya ce to zai cin karo da wato matsaloli haka ma manzo yace sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulunci ya fara yana bako kuma zai kare yana bako saboda haka wanda yake da riko da addini a can ƙarshen al'amarin rayuwa ma'ana inda duniya ta taho karewa bayan lokacin zaman zo to zai zama kamar kwatankwacin wanda aka sanya wa garwashi a hannu ya dai idan rukon farwa shi yana da sauki to rukon mutunci zai zama da sauki in gobe da sauki to shi ma zai ba daɗi sau da haka duk sanda ka tsayo a kan bin Allah ya ce annabi ya ce ka tabbata akan haka to fa za ka ji ba da za ka ci karo da matsaloli da wanda kuke na kusa ma kafin na nesa eh na haka eh saboda haka a harkar fatawa to an isar da sakon ubangiji tabbata akai kai ka zama mai hakuri yadda su manzo suka shekara uku a cikin ba da tsaka mai ruwa da rana da sanyi akan haka to wannan yana daga cikin abin da yake sa wani kan cewa da jama'a a yanayin da muke samun kanmu a ciki a ce lokacin zafi ya zo ce ala ta malam ya kamata a rika kunna ingi duk lokacin sallan nan wallahi kan a fita daga sallan nan kamar ma ya amai sahaba nan Allah ga sahabbai can sun shekara uku ko a tsakankanin dutse da dutse zai kai ya minti sha biyar da za ka yi sallah dan wannan zafin zai kasa jure masa an fahimta ku? sai muna dan dan irin wannan din inda mu yanzu ba zaman tsakanin dole da dole aka samu kai a ciki to irin wannan kana kwanta gida ku sai gaba a zo ma an kunna maka izini a masallacin an yi sallar ana fita kuma gidan ka ba izini ba ne ba cikin zafin za su sake koma ka zama ba ka gani to sai ana dan dan da irin wannan shi eh. to za mu dora malai sanya mana sabuwar matashiya da babban baki ya ce amul huzni shekarar bakin ciki wafatu abi talib farkon abin da aka fara fuskanta a wannan shekara ta bakin ciki rasuwar babban annabi abu talib كانت wafatu abi talib ba'da mughadarati bani hashim shi'bahu ko شعبه wato rasuwar abu talib ta wakana ta faru ta kasance bayan barin zuriyar hashim daga wannan kwararo da ke tsakanin duwatsu nasu da kamar jira ake a fita daga wannan gurin sai allah ya ikon sayar wa zalika fi akhir sanat al-ashir haka ya faru a ƙarshen shekara ta goma minan al daga aiko manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam وقد كان أبو طالب يحوط النبي abu talib babba ga annabi ya kasance yana tsare manzon allah annabi muhammad ira da amince allah su tabbata ina ba shi kariya da tsaro shine ya hutu hutu ko ya hutu wa yaghdibu la kuma yakan yi fushi saboda mu. ana taba shi da ga wato ransa ya baci hankalinsa ya dubu nima wa yansuru kuma yana taimakonsa dan ya bashi dauki a tafiyar da wa qalat quraish tahtarimu quraishawa kuma suna martaba shi abu talib suna ganin girman sa saboda haka kwandinin sa ma yasa ba a farma annabi tun wurba wa inda ma hadaratul wafatu lokacin da mutuwa ta cin masa ta riske shi ja'a zu'ama'u shirk ma'ana ina gab da mutuwar alamun tafiya ta ya zo sai wato ani su jagorori shugabannin wato su shirka na ƙuraishawa da sauran laraba da ke garin makka sai suka zo zuwa gare shi wa harrabuhu ala listimsaki bidini suka faɗaitar da shi da zafirar da shi akan kan to fa ya kamata ya riko da addininsu lokacin tafiya ya yi alamu suna nuna haka to ita fa akan abin da yake kai ba ba ja da baya wa adam ad fil islam kada ya kuskure shiga cikin addinin musulunci qa'ilina suna masu ce masa atargabu an millati abdul muttalib kai ma baka kaunar turbar da abdul muttalib babanka ya mutu a kai za ka bar abin da iyaye da kakanni suke kai wa arada alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-islam shi ko manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi kokari ya bijiran masa da addinin musulunci qa'ilan yana mai ce masa qul la ilaha illallah kace babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ashhadu laka biha yawmal qiyamah zan maka shaida akan wannan kalmar da ka faɗa gaban Allah ranar alkiyama in dai ka faɗe ta zan ja ubangiji ni shaida ne ya musulmi فقال أبو طالب ce أبو طالب لولا تعيرني بها قريش ba don kada ƙuraishawa su tsiraita ni su kunyata ni da faɗar wannan kalmar ba ya kodo da su rika cewa inna ma hamadahu alaiha aljaza raki ne ya sa ije ya faɗi wannan kalmar la aqrartu biha ainaka da na wato sanya wa idanuwanka sanyi da na faɗa hankalinka ya kwanta ranka ya kwanta fa Allah sai Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta ya kai annabi Muhammad ba za ka iya shiryar da wanda kake ƙauna da so ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai shi Allah da yasa da kowa da komai yana iya shirya da wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadin shine masanin bayin da suke shirye cikin bayin wannan dai ba a hukunta masa shirya ba to wanda dai wasu suke cewa an ce ai dan an ce babannin annabi ma dan wuta ne to ya kai iya to shi kowa ba annabi Ibrahim ayyaya ɗan gida annabi nuhu yaya za da matarsa haka Allah yake ikon su fitar da raye daga wata ce fitar daga wata ce fitar ce daga raye ai ba yin mu bane mu san mu ne duk da dai annabi duk gaba ɗaya zama musulmi amma ba hannun mu musulunci yake karɓar da sawar a zuciyar ina ga aikin Allah iya kakka bayani ka faɗa ko to baya da ka iya da abin da ya ratso Allah ya zartar sai dai kai ma ka faɗa kai amana كانت أفكار jahiliyya راسخة في عقل أبي طالب tunani irin na maguzanci ya riga ya tabbata ya zauna bi akali abi talib cikin hankalin wato abu talib walam ya tamakkan min taghyiriha bai iya samun dama ko ikon canza wannan tunani da yake kai ba fa huwa shaykhun kabir a wannan lokaci fa ya tsufa tsoho ne shi tukub yas'ubu alaihi taghyiru fitrahu zai masa wato wahala ya iya canza tunanin da yake kai wama alifahu da abin da ya riga ya saba an aba'i daga babanninsa wa kana aqranuhu hadirina ga kuma wato kunsa abokansa suna gurin sun halarta waƙata tibarihi waƙata tibarihi daidai lokacin da yake gab da barin duniya ihtibar shine wato alamun tafiya lahira fa asaru alaihi sai suka yi tasiri gare shi khawfan min shu'i khabari islamihi dan tsoron wai a yayata labarin ya musulunta wata ta'thiru zalika ala qaumi kuma kada haka ya zama ya tasiri ga jama'a wannan shi ne abin da ya faru da Abu Talib zama ya rasu manzo ya rasa ɗaya daga cikin wato bangwayen da suke kafafarsa abin makin ciki na biyu wafatu khadija radiyallahu anha eh, kariyar waje ta riga ta faɗi saura ta cikin gida kuma rasuwar khadija allah ya dade amma sayyidatu khadija amma ita shugaba khadija ummul mu'minina uwa ga mu'minai radiyallahu anha Allah ya yarda da ita faqad tuwfiyat qabla al-hijrati ila al-madinati bi thalath sinin ita ma ta rasu kafin yin ƙaura zuwa garin madina da shekara uku kenan ita ma a shekara ta goma fi nafsi ami wa bati abi talib a dai shekarar da abu talib iris wa bi mauti abi talib a ta dalilin rasuwar shi abu talib alladhi aqabahu mautu khadija wanda rasuwar khadija ta biyo bayan rasuwarsa radiyallahu anha Allah yadda da ita ba al-asa sai bakin ciki ya rubanya ya hauhawa wal da wato damuwa da ɓacin rai ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tattare da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bi faqadi hadainil habibaini saboda rashin waɗannan ababen kauna waɗanda suke kaunarsa alladaini kana bi'amataini waɗanda suka zama kamar wato wata mafaka guda biyu min da da'a'imi sayrin da'awati dangane da abin da ya shafi tafiyar da kiran manzo yake fi azmatiha a dangane da abin da ya shafi matsalolin da take fuskanta a kira sau da su ne kamar wani makarfafa guda biyu da suka karfafi manzo sallallahu alaihi wasallama a tafiya da gudanawar kiran da ya riƙa yi kana abu talib sanadul shine majinginar manzo ta bangaren waje alladhi yadfa'u anhu alqawm wanda yake ingije masa matsalar al'ummar da yake rayuwa ciki wa kanat khadija ita kuma khadija ta kasance as-sanadud dakhili madogarar annabi majinginarsa ta cikin gida alladhi yukhaffafu anhu al-azamat wanda wannan abinda ke ita khadija yake sassauta wa manzo kunci na rayuwar da yake fuskanta walmihan da bala'ai iri daban-daban saboda haka to ya rasa kariyar waje ya rasa cikin gida فتجرأ كفار قريش ƙurashin ala الله sallallahu alaihi wa sallam. wannan ya sa kafiran ƙurashawa suka yi tsaurin idan Farma ma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa nadu minhu suka masa ba daɗi Malam ya yakunu ya ma'una bihi fi hayati abi talib suka masa abin da da ko wato anin ɗanɗana ko kwaɗayi su iya masa haka ba sa jin za su samu a lokacin rayuwar abu talib to da haka abinda ba sa zaton za su iya masa ba sa kwaɗayin cewa za su same shi to sai suka samu dama yanzu suke masa wata da marhalatun asiba sai wato wani mataki mai wahala ifara fi hayatin rasuli sallallahu alaihi wasallam a tattar da rayuwar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wajaha fiha ita irin wannan rayuwa ya fuskanci kafiran minal mushkilat da dama daga cikin matsaloli wal masa'ib da kuma musibu iri daban-daban wal mihan da kuncin rayuwa wal fitan da fitintunu iri daban-daban ina ma asbaha fi sahati wahidan kasancewar ya tsinci kansa a filin kiran da yake zuwa ga Allah shi shi kadai masu karfafa babu su la nasira lahu ba shi da mataimaki da ke taimaka masa illa Allah subhanahu wa ta'ala sai fa Allah wanda yake tsarkakake madaukaki gagar wa ma'a tare da wannan faqad ba ko duk da wannan abin da yake faruwa manzo ya ci gaba fi tablighi risalati rabbih wajen isar da sakon ubangijinsa ilan nasi zuwa ga mutane kafatan baki daya Ana ma yalqa min al-khilafi duk da abin da yake haduwa da shi na sabani wal adha da cutarwa ash-shadid wacce take matsalanci da daɗi ba daɗi haka ya ci gaba da haka to haka duk mai kira zuwa ga Allah sai ya sa wannan a ransu cewar komai na iya faru za mu goya da wani ko dan karasa rishilatuhu ila ta'if tafiyar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi zuwa garin Fa'i tunda mahaifa gida ya ki daɗi ya rikice to bari a ɗan wato shiga makota ko a samu sassauci اشتد أذى قريش قريش اشتد أذى قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم tutarwar ƙurayshawa ta tsananta akan manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata gare shi ba'da wafati ammihi bayan rasuwar babbansa fa kharaja ila ta'if wannan yasa sai ya zuwa garin ta'if yad'uuhum ila Allah ina kiransu zuwa ga Allah wa yatlubu minhum an yansuruhu ina neman su taimake shi wa yu'uhu ko su kuma wato ainihin karfafe shi hatta yablugh hatta yuballigha ta rabbi har ya isar da sakon ubangijinsa falam inda indahum khairan wala nasira sai aka rashin sa'a bai samu wani abin alkhairi da tabbasu ba kuma ce wa abuhu ashaddad adab su ma suka cuce shi matsananci cutarwa wala minhu suka far masa malami. yunilhu qaumuhu suka yi masa abin da mutanen sa ba su yi masa wa aqama bainahum asharata ayyam amma duk da ba dadin da ya fuskanta sai da ya kwana goma cikin su la yada'u ahadan min ashratihim illa ja'ahu wa kallamu babu wani daga cikin manya manyan su jagororin su face sai da manzo ya je same shi idan tare shi fa qalu khuruj min balad nan amma amsar da suka ce masa ku ce mana daga gari ba mu da bukatar wa aghraw bihi subaha'ahum suka kuma wato ainihin tuna masa wawayen cikin su fa waqafu lahu saffaini sai waɗannan wawaye suka yi sahu guda biyu suna jiran fitowar manzo wa ja'alu yarmunahu bil ijarati suka jifan jifansa kwaduwa hatta dumiyar kadamahu har sai da suka yi masa jini a kafa ina tafiya takalminsa na cakwal din wato jini fansarafa minhum maghmuman mahzuna E, juya ya tafi ya bar ina cikin wato bakin ciki da damuwa to idan manzo ya fuskanci wannan kai awa ka ce wai za ka tafi akan turbar musulunci kuma salin alim nasa ila ta'if zuwa garin ta'if min ajalil bahasi don bincike an mahabalin jadid don samar da wani wurin reno na addinin musulunci sabo bi da'awati don isar da kiran da yake zuwa ga Allah ai surataha ahlu makka a daidai lokacin da mutanen makka suka dawo masa da kiran da yake suke kokarin su bintsire abu na biyu برحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف a wannan tafiya da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zuwa garin Fa'id bayanu akwai bayanin cewa annal muslimat ta'i musulmin da yake kira zuwa ga Allah la yanbaghi bai dace ba bai kamace shi ba ya kafe ya tabbata a wani guri tantantacce ce shi nan nan mutuka raba muna nan mu an gane ko a mai kira zuwa ga Allah ya sa a ransa da yiwuwar wata ramba nan zai zauna inda ta saƙonsa zai sa sai ya je guri kaza sakon zai sa to zai iya bar nan ita kacin sawa'un kanatul al-buqa fadilatan aw ghayr fadila duk ne wannan gurin da yake zaune guri ne mai martaba da daraja kamar irin maka ko ku ba gurin da yake da martaba da daraja bane in dai bukata kira zuwa ga Allah ta kama ta za a tashi daga inda yake to za a tashi da kira zuwa ga Allah isa wannan aransa in lam yastati an yuballigha dinahu idan dai har bai sami ikon da zai isar da addininsa na musulunci ba a inda yake wa ya kuma bi da in dai har bai sami damar da zai iya tsayawa da yin kira zuwa ga Allah ba to kada mutum tsaya a nan ki tafi wani gurin isar da sako wala yanbaghi an yata azdara bi fadlil makan bai kamata ba yayi uzuri da wato ainihin falalar guri ce a je a makace ba da muka iya muna nan anan ba sai mun fita wani guri ba a a tafi wani gurin a isar da sako ko makace wa sharafihi kada mutum ya uzuri da wato daukaka guri fa innal biqa'a la taqaddas la tuqaddisu ahada shi guri da kake ganin sa bai tsarkake maka wani innama ya taƙaddasu insanu amal abinda yake tsarkake mutum aikinsa shi ke baka darda da kima da matsayi da ɗaukaka mala ce man ta'ammala shiddata rabbi ahli ta'i wanda ya tsaya tsaiki lura da tsananin mai da martanin mutanen ta'i lillabi sallallahu alaihi wa sallama ga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa idaihim lahu da cutar wadda wato ainihin suka yi masa la yastaghfiru ma yusibuhu min al miha to ba zai ma ga yawan abin da yake samun sa ba na kunci rayuwa wal aza da cutuwa fi sabili na shirin dini wajen wato yada addinin Allah wa iblaga risalatillahi da isar da sakon Allah in har za ka kalla irin abin da aka manzo sai da shi to aka naka da sauki ai kai ba a ma wani abu ma ke ah, to an ɗauki mahaifa an tura masa an ce za zuwa taka sai yana sama an jefe shi an majini tashi an makaza an makaza an makaza ba su girgu ba to idan shi an masa haka to kai kuma in kana kwatanta naka kai kawai za ki nema ko kwana kurkuku na kwana uku ko biyar shi ya yi na shekara uku ko a nan za a yi kashi nan za a yi fitsari nan za a yi kaza kurkukun mara kwatan ba ma wai wasu wasu adadi ba yan kaɗan ko to duk in kana kallon irin wani abin da ya faru da manzo to sai ka cewa ashe kai abin da aka maka ma bai ta kara kara wannan sai kwantar ma da hankali ka tabbata ka abin da as'ilatu lil muraja tambayoyi don komawa abin da aka koya mata kana wafatu abi talib a yaushe rasuwar abu talib ta kasance ya kasance a shekara ta goma da aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ماذا قال لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام mai abu ɗalibai ce lokacin da manzon Allah ya bujiro masa da kalmar musulunci kalmar shahada eh, lokacin da ya bujiro masa ita cewa me ina gudun ƙuraishawa su tsaraita shi a yada labarin ya musulunta ya bar abin da iyaye da kakanni suke mata tuwafiyat khadija radiyallahu anha ita kuma khadija yaushe ta rasu ita ma dai a wannan shekarar ta goma ta rasu kaifa asara mautuhuma ala annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin tasiri mutuwar su yawa manzon Allah ina da aminci Allah su tabbata a gare shi wannan ya ba da damar ƙurashawa su ci gaba da cutar da shi da ta shi abinda da ba su iya yi ba kafin rasuwarsu wa bi ma za sun miya haɗa al'am ya sunan ma wannan shekarar amul huzun shekarar bakin ciki shekarar ba daɗi kai farar da ahalin ta'if ala nabi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaya mutanen ta'if suka mai da masani ga manzon Allah ina da aminci Allah su tabbata gare shi lamma kharaja ilaihim lokacin da ya fita zuwa gare su sun mai masa da matani da jiba da tuna masa wawayen cikinsu da kuma korarsa daga garin mata na su tafi domin turusi wani abu za mu karu da shi na darussa min furujihi sallallahu alaihi wa sallama ila ta'if daga wannan fita da manzo ida da makka zuwa garin ta'id wani abubuwa za mu karu da shi? yawwa wannan yana kuwa mana cewa kada ka ɗauka kira zuwa ga Allah ya taƙaita iya inda kake a fita isar da saƙon Allah inda bai je ba wanda yanzu da aka ce da mutum a to Allah za ka tamanin tun da Allah sa kuna da kwari za a rere wasu daga cikinku za a je da su can ƙauyen doguwa ɗaya da take doguwan nan gurin dogon zuwa dogon guri ne za ku je ku ɗan wata uku a can saboda a samu a ɗan rere wasu a basu wato saƙon gaggawa a taho a baro su ci gaba da rigan wanda su kuma fasakai su ba da abin da aka ba su sai ka ne ma uzu wallahi ka san mu yanzu al'amarin yadda iyalai suka tare din nan to ya za a isar da sakon ta in kai ba za ka fita ba ni ban fita ba kai ba ka fita ba shi kila abin ya ta iya mu kawai to kallon wanda yana sa a ga cewa eh lallai sai an karfa wasu da ɗan ɗauke wato an to a ce tun da haka ne maimakon a wata uku koyi wani kai za ka wata in ka dawo wani zai tafi wata in ya dawo wani zai tafi wata da makarkasa a yi haka to ana wannan tsarin sai ga addinin ya isa inda bai isa wanda kuma wannan muka rasa yanzu zamanto abokan wato ainihin gaban musu suke za su yi takakkiya tafi ƙauyen da an ce da kai wani zai iya ratso shi shigo ba 'yan gurin ba sai ka sha mamaki amma can za su je sa musu injin naɗa su musu bohol su yi kaza su yi kaza su yi kaza su gina wasu makaranta haka a yi musu asibiti shakatar ko to ko mu ne ya kamata ne wani ma'abu ana samu dace na sai kuma me cikin darsan da muka koya a wannan darsi haka Eh. lalle eh. ita wannan karatu yana sanar da mutuwar manzo maza mazan mutane gwarzo ne a maza ma namiji ne shi sannan kuma yana nuna cewa lalle wanda yake tsarin addinin musulunci sai ya zama namiji ya zama gwarzo jari ne jajirtacce ba ko mu ce zama duk a cewa an waye gari da maza da mata duk kamar ɗabi'ar ba to in ba ja ne manzo ne fa aje ƙara kan kowa ya fito a garin madina shi ya dawo sahabbai na fita ce ku koma ku koma an isar muku ba kuma kowa ya tafi je to kai yanzu an yi daram ka ce a fita ta koba ba ba kuma kai ne shugaban sai da ma jiniya in a gudu ya shaɗe kuma sauya hanya ta gaba shi ne abin da ya kamace saboda haka dole jagora a musulunci zama jajirtacce tsayu a kan wani ya eh, haka kuma kai ma ɗaiɗaikun saboda ai daga cikin ku ake samun shugaba da yanzu za ka zama jagora a musulunci to ka zama jajirtacce kan ma kafin ka kai da shugabanci to aka sa ka sai sai musulunci imore da shugaba Allah ya sa mu dace na eh. yawwa yake cewa wannan karatun ya koyar da mu cewar idan kana kan wani salo ka samu kanka wato a da baibai to sauye salo in a gurin da kake kana cikin da baibayi da kuntata sauye guri in kai karfi a can sai kuma ka zo ka ci nan da ya gagara a karanta a ah, shi ma zan haka da makan ta ki ta ki ta cinye daga haka ana magana aka tafi habasha aka dan yi benza can aka dan samar da wasu adadi a can can kuma sai aka zo aka kamar za mu zo makanta aka yi madina kuma a can aka karfin da aka zo kuma aka shi maka ko to wannan yana maka ce to sai da irin haka in abu ya ci aka dan samu abin da aka samu to Allah ya albarkanta abin da aka samu sai a sauye mu can aka je aka samu aka yi dandazo aka karfi sai a dawo sai a ɗauki mataki akan wanda da an gagar ɗaukar mataki akan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك menene hukuncin mutumin da ya je makabarta ana addu'a shi baya yana da laifi ko ba shi da laifi kuma bai yi addu'ar shiga ba to kasance bai yi addu'ar shiga ba ya rasar wa kansa lada da sakayyar da ake samu idan an yi wa waɗanda aka je gare su cikin makabarta addu'a manzo ya kwada cewa idan ɗayan ku izo zuwa ga makabarta yi wa ɗan uwansa da suke kwance gurin addu'a yi musu sallama assalamu alaikum da wa qaumin min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum la nas'alu Allah lana wa lakum al-'afiyah wa nas'alu Allah lana wa lakum al-'afiyah wa inna insha Allah bikum la wa antum antum lana salafun wa nahnu lakum khalaf to da ku yin wannan addu'a kana cewa amincin Allah ya tabbata gare su wanda duk yi addu'a ta kwarai ga wasu ɗan uwansa musulmi a ba sa nan ba su san yanayi ba to ya tabbata a hadisi mai yake cewa Allah yana naɗa mala'ika na musamman da in kai wa ɗan uwanka addu'a alƙada sai ce kai ma Allah ya maka abin da kai har ka ce aminci Allah ya tabbata gare su a matsayin kai na wato ainihin mai laifuka birjit to wanda ba wa Allah laifi ne kuma zai ce kai ma ina roƙon Allah ya maka to sai ba kai ba rashin riba wa ya fi samu kai an gane ku so da aka asara ce a ce ka ba kuma sai kai asara lada da kuma addu'a da mala'ika sai ba sannan kuma cewa ana addu'a a cikin masallaci amma shi baya eh to idan addu'a ce kwata-kwata bai ba ta ce bai daidai ba kamar yadda bai yi ta shigo wannan ga wanda ya zo ita rabba kuma bai yi ga wanda ya kawo sabon cewar Allah ya bashi shi an su tambayar da masa iyafin shi kurakuransa ba to nan zuwa sa makabarta bai tsina na masa komai ba inda wani abu sai da ce an gaishe a rakiyar da amma da abin da ya kamata a yi an yi rakiyar bai ba to wannan ba daidai ba ne amma in ana nazar cewa a'a so da yake a karanto kaza a karanto kaza a karanto kaza shine bai ba amma ya fuskanci alƙibla ya ce Allah ka yafi masa kurakuransa Allah ka bashi iko amsa tambayar da ta ya yanzu daga nan bai tsara ba ana ta za kaza yi kaza ya go ya yi addu'a kai da ka fahimci a tsarsa ba da kuma ta fita kama magana dan shi ya abin da manzo ya ce ma zo ana wani malam wani karfi shi kuma yi an zama bismillah a cika mana shi ma yake cika wa har kai hankal da kuka kosa wannan ba shi ne a hankali ana yi har za a kai ga daidai insha Allah ya samu da na cewar ƙwararren suna wasu a nisa na kula da kuma ta a suka shiga wannan shafi shi sun kafiran cikin ai karbi da kabilanci kabilanci na da wani abin ya karfi ba ba ba tsokana fada zan yi bayan kaga bai rabe ya yi kuce a tsakankanin kabilu ko ka zama musulmi ko ka zama allah a cikin tsarin bai rabe tafiya ɗaya ce in ka taɓa masa ɗan ƙabila ko yana allah shi dan kabila amma shi wanda yake zai ji ciwon ina musulmi ku za ku mamakin su kun wani abu ya taso na abin nan zai jawo wancan ne sashi a ciki kai kuma ya baka to yan kabilanci ya karfi na da wani da haka to tunda aka ce ba za a yi hulɗa da su ba domin ma mun yadda duk abin da ya zabe su ya same mu shi da abin da kara aka musu ta kabilanci haka wasu mamaki Eh. ba kuma sai bai rai ba ko masu irin wannan da yawa kabilanci ya karfi irin wani za ku gana sai a zo abin duk da ya sami yan kabilan da musulmi da annan da ga duk sun haɗu komai ma ya faru ya faru ana samun irin. shi eh, kuma kuma da su imanin da kuma suna ai suna da wani ai a bangaren abin da ya shafi yadda da a akwai Allah wani in sa'altuhum man khalaqa samawati wal ard kuma Allah ya zama mana cewa su ma fa idan suka shiga harkar tsaka mai wuya har ce salatu da uzun aji shi Allah da kanka muke so amma ana fita daga matsalar kuma sai a koma gidan jiya ma na abu da wa ina jin ƙarfi gona idan da yanzu ba haka za su ai su ma da muke ɗan bauta musu dan dai su ƙara kusanta gurin Allah ne mun san shi ne babba to saboda haka sun tashi abubuwa da za ka an kawo Allah amma kuma a yadda da shi yadda ya ce shi ne matsala eh.

ya ji canza kashi a cikin dole da gyaran da haka to shi tsawon yana da aje kuɗin ne to shi ne yake tunanin wani ne yin halaka ne da na zai ce mutumin da ya tsinci kansa a ƙarƙashin ƙogansa jagoransa a wajen aiki yakan ɗan taɓa rashin gaskiya shi ogan an ɗan samu amfanin ofishi da suke cewa ko ba amfanin ba ne wannan rashin gaske ce to shi ma wannan dan yaron da yake sa dan. kada ya ga an yi an cinye an shafa baki shi ma sai a tsakura ba to shi ko baya so ya san wannan ba ta hanyar gare aka same shi shi yaron kuma ya fito ya gaba da gaba da oga bai da sauki to in ma ya ƙi karɓa zai sa ma aljihu to shi dan ya karɓo sai zo ya tara ya karɓo sai zo ya tara ko ya za a yi da wannan kuɗin an fahimta ku eh kamar yadda yanzu inda ruwan sama ya ɗauke inda aka samu ya ramuka ɗin sai so ƙasa ta mangana duk ta ake cike mana kuwa yawa ko a samu mota guda ta kai kuɗin sun kai a sai jiba sai a sai jiba da yadda yake da ramuka sai a fita a tafi an so ma a ya ce tuku aka yi makabarta sai a sai tukwa ne a je a jere an zo ko ba da matsala su ne kai dai baka sa a gaba ka ci in ka samu in ka ba wani ya ce abin da kake ce kuma ka je ka ce da wani a ba shi dai mai dan tsafta ko ka ce ne sai mutane ya kowa wa kansa duk sati zai ziyarta makabarta yaya in dai bai yawaita ba da manzo yake cewa musamman akan mata da yake cewa da anan lahu zawara tuku Allah ya tsine mata masu yawan ziyarta kabarbura makabarta yawaitawar ina da matsala

yake cewa ko akwai asali da tare da abin da ya ga wasu yi waɗannan kwanaki na zulhijja guda tara masu zuwa kafin ranar sallah wasu na azumta ko yin hakan yana da asali da madogarar wanda suke wannan hadisin abdullahi dan abbas allah ya da shi wanda imam bukhari rawaita abdullahi dan abbas yake cewa manzon allah tsira da mutu allah tabbata a gare shi ya ce ma min ayyami الأمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم أجرا من هذه الأيام babu wasu kwanaki da Allah ya fi son a yi masa aikin kirki a cikin kuma ya fi ba da lada mai ɗimbin yawa idan an yi masa aikin kirki a cikin su irin waɗannan kwanaki guda goma sai suka ce to shi manzo abin da ya ce aikin kirki azumi ma aikin kirki sannan. aikin kirki ce sadaka aikin kirki ce sadar da zumunta aikin kirki ce ci abin da wani dalili na shari'a ita kwata da cewa aikin kirki ne zai shiga ƙarƙashin wani. Wani yasa sai suke wasu kuma sukan da kai ta iya na ranar arafa kawai amma babu ko shakka shi sa irin su imam an-nawawi irin su ibnu majah da sauran su ashabu sunan suka yi babun azumtar kwanaki goma zulhijja ma'ana suna nufin tara banda ranar sallah akwai bayanai duk in duba magabata sun yi irin wannan babu dogaran su sai sun tashi su kawo wannan hadisi isa ina a lafiya nan ka samu damar za ta karanta kai tara wanda kuma ya la'arfa ko shi ke subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu